danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Wasu matan su uku sun bayyana tashin hankalin da suka shiga bayan an yi musu wannan mummunar al'ada ta kaciyar matan. a tsakanin wasu al'ummomi masu ra'ayin rikau a ƙasar masar musamman a yankunan karkara ana ɗaukar mata a matsayin waɗanda ba su da tsarki ba su isa aure ba mud ba a yi musu wannan kaciya ba mace ta farko da aka tattauna da ita sunanta laila ta ce kusan shekaru talatin da suka wuce har yanzu laila ba za ta taɓa mantawa da wannan mummunar rana ba ta samu cin jarabawa a makaranta wato ta yi samu nasara a jarabawa da ta rubuta a makaranta a maimakon a yi min kyauta kan kyakkyawan sakamakon jarabawa da na samu iyayena sai suka saka sai suka saka mini da samu wata unguwar zoma sanye da baƙaƙen kaya suka kulle ni a cikin ɗaki suka kewaye suka yi min wannan mummunar al'ada ta su daga ciyar mata saboda magana game da kaciyar mata haramci ne mai tsanani da ya sa laila uwa mai shekaru 44 da 'ya'ya hudu ba ta son ta bayyana inda take da zama a ƙasar masar kakarta da sauran makwantansu mata biyu na na cikin mutanen da suka kewaye ta a wannan rana galibi makwabta ne ke shirya komai tare da sannan kuma su samu unguwar zoma don gudanar da wannan al'ada a kan 'ya'yansu mata a cikin rana guda kamar kowa zama a ƙauye yawanci mukan yi kiwon kaji a gida lokacin da wannan mata ta yanke min wannan bangare na jikina sai ta jefa wa kajin da suka taru a wurin suka cinye tun daga wannan ranar na tsani kaji sannan kuma ko kiwonsa har yanzu kamar yadda kuke gani ba na yi a cikin gida ina karamar yarinya lokacin kuma an fara watan kuma an fara hutun makaranta ina so ina so in yi wasa amma na kasa tafiya sai dai na ƙafafuna a buɗe laila ta ɗau tsawon lokaci kafin ta gane me ya faru da ita amma bayan ta girma ta yi aure ta ce ta fahimci abin da ke biyo bayan rashin yin gajiyar mutanen ƙauyen na ɗaukar duk macen da ba a yi wa kaciyar ba a matsayin mai aikata sabo kana wacce aka yi wa ana ɗaukanta a mace ta gari to menene amfanin hakan me ya haɗa hakan da kuma halayya mai kyau da kuma akasanta? suna bin al'adar da su kansu ba su fahimce ta ba a cewarta lokacin da ta haifi ta farko wato lokacin da ita laini ta haifi ɗiyarta ta farko ba ta amince ita ma ta shiga irin wannan hali ba amma ba ta iya hana mijinta shirya yadda za a yi ba mijinta na son farantawa danginsa amma a lokacin da ya kamata za a yi wa sauran 'ya'yan laina kaciyar an riga an haranta yi an riga an haranta yi a ƙasar kuma laila ta gani a lakca da cibiyar wcdla e ta yi a shafin intanet da kafar talabijin laila ta fara halartar taron lakca da eldon tori ke gudanarwa kuma ta samu kwarin gwiwa na kare diyarta guda biyu wato 'ya'yanta mata guda biyu ta san yadda wasu 'ya'yan mata a wurin suka yi ta zub da jini suka mutu a wannan tsohuwar al'ada tun a wancan lokacin da ya gabata me zai sa in saka wa ɗiyata cikin wannan haɗari saboda al'ada irin ta rashin wayewar kai na daɗe da sanin cewar ba daidai ba ne amma ba ni da madogara kan yadda zan iya jan hankalin sauran mutane kuma ba mijina kaɗai ba ne balantana in ja ra'ayinsa har da na da dangina su ma duk an yi musu kuma suna ganin daidai ne hakan kuma duka suna tunanin kai wane da za ka iya sauya duniya abin da take ciki ta baiwa mijinta wa'adi ta soke batun yi wa 'ya'yanta kaciya ko kuma su rabu wato ta ba shi wa'adi kan cewa idan bi idan bi dakatar da wannan kudirin nasa na zai yi wa 'ya'yansu kaciya ba to za 'ya'yansu mata kaciya ba to sai dai su rabu muna da 'ya'ya hudu a cewarta don haka baya son ya bar gidan amma ina tausayawa babbar ɗiyata ta yi ta zub da jini ban iya kare ta ba wato a wancan lokacin da ya gabata a lokacin da ba ni da damar yin hakan ban kasance tare da ita ba lokacin da abin ke faruwa ta gudu kenan ta yi ta gudu ta tafi gidan iyayenta a lokacin da aka yi wa 'ya'yarta da ta farko domin ba ta so idan ta shiga wannan al'amari wani ita ce dai mace ta farko da muka tattauna da ita ta bi kuma sunanta sharifa sharifa take cewa mahaifiyata ba ta son kaciya amma mahaifina da ke son farantawa mahaifiyarsa da ƙannansa ya nuna musu ya isa da gidansa ya ɗauke ni ya kai ni wajen likita ba tare da ya faɗa mata ba sharifa ta yi tunanin likitan ya yi mata allurar ɗauke ciwo ta gargajiya wanda ba ita ce ainihin abin da ake amfani da shi ba kamar yadda bincike na bbc ya gano ina ta kuka ban san dalilin da ya sa mahaifina ya min haka ba an garzaya da ni asibiti saboda jinin da nake zautawa. yanzu sharifa mahaifina ya tsorata sai ya faɗa wa mahaifiyata ya ji tsoron wani abu mara daɗi zai same ni mahaifiyata da ke fama da hawan jini da ciwon zuciya yanke jiki ta yi ta fada a lokacin da aka faɗa mata abin da ya sami ni sai aka kai sai aka kai ta asibitin da nake kwance kuma a nan ta rasu a yanzu ina zaune hannun kakata ta wajen uwa bayan rasuwar mahaifiyar sharifa mahaifinta ya ƙara aure ya aiko min da kuɗi ya dage akan na koma makaranta na karanci fannin shari'a saboda halin da na samu kaina a ciki da mahaifiyata tare da ƙawayenta suka shiga gangamin wayar da kai kan illar yi wa 'ya'ya mata gajiya wadda da eldon boki da tawagarsa ke jagoranta ina son na kware a faɗakarwa kan illar yi wa mata kaciya in ji ta sharifa a shekarar 2013 an ɗaure wani likita a gidan kaso na watanni uku saboda yi wa 'yar shekara sha uku kaciya eldonboki ya gana da likita da mahaifiyar yarinya. mutane sun amince da likitan dala biyu ake biyansa ya ce yana yi don allah likitan ya ce ba laifi ba ne ya ce akwai wani tsiro a tsakanin kafafunta don haka ya cire mata ba kaciya ya yi wa yarinyar ba a kotun kenan domin ya kare kanshi lauyan ya ce duk da cewa yarinyar ta rasu amma mahaifiyarta ta kafe cewa bai aikata kuskure ba mun je wajen mahaifiyarta muka tambaye ta idan da yarki tana raye za ki yi mata sai mahaifiyarta ce kwarai da zarar an yi mata gaciya sai kuma aurar da ita wato ita ma ne tana da wancan ra'ayi na kan cewa idan ba a yi mata kaci idan ba a yi waya mata kaciya ba ba ta isa wuri ba sai ta uku da aka tattauna da ita wato jamila ita kuma a cewarta ta ce lokacin hutun bazara ne mahaifiyata ta zo da wata tsohuwa da makwabtanmu mata biyu ta shirya komai a waje guda ta bar matan a ɗaki kamar yadda ita Jamila ta bayyana take cewa zan iya tunawa sun cire min wando matan biyu suka buɗe ƙafafuna tare da riƙewa unguwar zoma ta yi amfani da reza wajen yi min kaciya shi kenan mahaifiyata ba ta wajen saboda tana jin tsoro ba ta son ganin abin da zai faru baya ga matsananciyar azaba da baya ga matsananciyar azaba da ɗimuwa da kaciyar ta sanya jamila ta ce abin da ya faru ya sauya mata rayuwa a baya tana da ƙoƙari da karatu a makaranta amma duk waɗannan sun kau tun bayan yi mata kaciya sai kuma ta fara gudun manyan mata abin damuwar shi ne ina yawan haɗuwa da unguwar zoman unguwar zoman nan akan hanyar zuwa makarantar firamare bayan faruwar lamarin sai na sauya hanya don ba na son ganinta ina ganin kamar za ta ƙara yi min har yanzu dabina na jin ciwo idan mijinta ya sadu da ita ta ce rayuwar mai tsauri ce jima'i na zama min asaba watakila in watakila inda ina jin daɗi da zan iya manta abin da ya faru amma yanzu komai babu daɗi jamila ta kudurci ba za ta bari yarta ta shiga halin da ta samu kanta a ciki ba bayan halartar tarukan wayar da kai ta shirya wata lakca a gidanta wanda Damboki ya gabata ta ina ganin shi ne babban dalilin da yasa nake son kaucewa yi wa 'yata tare da mijina muke halartar lakcar zuriyarsu shi ma sun daina yi wa mata kaciyar a ɓangare guda elbondonki ya ce yana fuskantar cin zarafi da wulakanci saboda gangamin da yake yi na yaƙi da al'adu a ƙara da cewa a wani lokaci da muke taron wayar da kai kan illar yi wa mata gaciya wani mutum ya zo ya tofa min yawo a fuska ya kuma ce min kana son mayar da 'ya'yanmu mata karuwai a afirka wato shi duk da a ganinsa cewa idan ba a yi musu hankaciyar ba, suka za su waye ne har su gagare su na fara ganin adadin ta na fara ganin adadin waɗanda ke yi wa 'ya'yansu mata gajiya yana raguwa na faɗa wa 'yata da take aji uku na sakandare ina ba ta ƙwarin gwiwar yin karatu akan ƙuruciyar mata a makaranta yar kuma ta jamila tana zaune a gefenta a lokacin da take hira da jami'in bbc kamar yadda asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya sanar kashi 87 cikin ɗari na mata 'yan shekara sha biyar zuwa arba'in da tara a kasar masar wato kasar misra wanda aka sani da egypt an yi musu kaciya Kashe hamsin cikin ɗari sun yi amanna da cewa addini ne ya amince a yi da hakan wannan makabala ce da aka rubuta da taimakon dim da sahen larabci na bbc jilladid aka rubuta ya rubuta min wannan ne abin da ne karshen abin da muka samu game da wannan illar abu da wanda illar wannan mummunan al'ada da ake aiwatarwa a wannan ƙasa ta masar a shekarun da suka gabata wanda muka samu damar tattaunawa da waɗannan mata guda uku ko kuma in ce wanda BBC ta samu damar tattaunawa da waɗannan mata guda uku muka karanta muku abubuwan da suka ce da kuma irin kalubalen da suka faɗa duk mun karanta muku shi kun muna fatan idan wannan shi da zuwa karfar ko za ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da mu da sauran mu shirye-shiryen mu